A yayin wani kazamin gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaro haɗin gwiwa da al'ummomin a Adabka da Mallamawa da wasu makwabtansu na ƙaramar hukumar mulkin Bukoyam ta jihar Zamfara, an samu nasarar ƙwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su an kuma samu mutuwar mutane daga kowane bangare Ɗauki bara ɗin dai da aka yi ya biyo bayan tara hanya tsakanin adabka zuwa mallamawa da yan bindiga suka yi har suka yi garkuwa da wasu matafiya lamarin da ya harzuka jami'an tsaro da askarawa haɗin gwiwa da yan sa-kai. suka yi artabu da 'yan bindigar kamar yadda wani daga cikin waɗanda suka yi faɗan da 'yan bindigar ya bayyana. To abin da faru da mu je sun zo dai nan wajen mu inda sahi da suka zo nan hausa ga garin mu muku sai muka tarbe su yamma sai muka tarbe su nan bauchi ga garin ko da muka je nan wani kawai wanda aka ce mu rabu sau sun rige mu nan wurin sun so kwanta mana sai mun kai hanzar da suwa sun kashe mana mutum daya sun suka halban mana wani yaro ɗaya shi ma Allah ya musu shafa yau sannan tun nan ne nan farkon shigowa sun kashe mana mutum biyu to sun ka ɗaukan mana mutane da mata mace biyu da yarinya da wasu dai maza wanda suka yi cutar da suwa sun dai kashe mana mutum hudu sannan sauran na can gare su sauran mutane. shi ma wani ɗaya daga cikin wayanda suka kubuto daga hannun 'yan bindigar a yayin fafatawar ya bayyana yadda lamarin yau kana a gaban idan shi. Mu muna kwakwanci ne a ƙasan kwakwanta da mu sun ce mu kwakwanta a ƙasa mu ha kwakwanta ko da aka wannan musaya wata muna kwakwanci. To lokacin da muna kwakwanci din ne suna ta musaya wata suna yin gaba suka kuma inda kuke kwanci. To sai an yi a tsaye sun ɗan yi nisa gare mu ko mu muka jikin mu Allah ya kaddara muka yi nisa ga su muka kace muka tsaye da kai. Dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓin Bukum da Gumi a majalisar wakilai tarayya injiniya Suleiman Abubakar Mahamud Gumi ya ce suna kan ɗaukar matakai don ƙarawa jami'an tsaron kayan aiki a yankin da zimmar ganin an samu dawar kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin. wato abin ya faru da gaske barayin da suka kai farmaki suka ɗauki mutane daga yankin suka kwashe su suka yi kama hanyar daji da su to su jami'an tsaron da ke wurin da da 'yan sa kai da kuma askarawan zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan sun riga sun gargada mutanen sai su suka yi kwantan bauna a hanya ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka yi artabu tsakanin su to wannan artabun sun yi kokari matuka don sun rike iyaka an kashe bofos ɗaya da ɗan sa kai ɗaya sannan su ma gefen su barayin an samu an kakkashe wasu wannan shine ya faru da an tsara musu yi kokari kwarai da gaske suna korafin rashin isassun kayan aiki musamman motar nan mai sulke a me kuke yi a matsayin ku na yan majalisa ta tarayya domin ganin an share musu wannan hawaye eh to magana gaskiya in an samu wannan mota ko da ɗaya ce aka samu aka aje a wannan yankin a dabka to ina kyautar cewa za a ƙara samun tsaro domin zai ba su Eh, mafau ɗin da aka aje a wurin ƙarfin gwiwar zagayawa su ƙoƙarin kawo tsaro a wannan yankin muna da su a yankin gumi amma duk da haka ba su isa ba in majalisa ta dawo insha Allah zan sake kai wannan koken gani in Allah ya nufa a ƙara samu mana ƙarin wayannan motocin tuni dai gwamnatin jihar Zamfara a tabakin mai baiwa gwamnan jihar shawara akan kafafen labarai Mustapha Jafaru Kaura ta baiwa al'ummar jihar damar kare su. a duk lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.